eh musiki disco akan murya amma kasan can hmm. to sauti ne zai zabi yanzu misalin yanzu misalin gasar karatun ƙorani da ake yi ba ƙungiyar wasannin da gargajiya da sauransu aka tashi ba hmm? muna nan najeriya ƙungiyar da ake gasa shirya gasa me ya suna ƙungiyar wasannin wasan gargajiya al'adu hmm? eh, eh, kai ku yi hausa mana ta fi tasiri in ka ce kalta dubu ba kalta waye. da ce na mun gane mun gane amma ka dawo da su hausa ta fi duka menene kai kun ki fadin asalin ma'aikatan ma'aikatan al'adu da wa wasannin gargajiya a nan ake tsebo kuɗin da ake gasa da su hmm? ba ma maganan ka cire maganan kiran yanzu a cikin inda aka biya shafa ma za a biya ka wannan kawai ayi aisa kula al'adu ake malam kula ne da al'adu da wasanni kula da al'adu sannan kuma har aka hana addini al'ada shi ma kula ne na jini ai kaga yi sa'o ne ke zai zai zai qur'anin al'adar qur'ani ko ko menene ko kuka san abu to yi eh, a wannan ko ko dai ne wannan ma ya mu mu ka. yanzu misali a ce maka shi ce aka ce za a yi karatun qur'ani ga san kadar festival na ƙur'ani har ne ne yake ce to me kawo ƙur'anin gargajiya tare da mu abin da muka sani gargajiya idan wasan gona ake ce masa gargajiya idan mutum katon da wayan da ya fara fin girma shine za ta zai masa biki ya kawo addini ciki barayi wipe ko bai rushe ba za su dawo da shi wipe da aka yi da yadda ni ba na ne da yadda ba ni kawai ya ishe ni wannan tafakin ya ishe ni to wannan mai na wannan yake aini ba abun baƙin ciki a ce maka ce yau ka yi tilawan ƙwararri a ɗauko abincin da za ku ce daga gidan al'adu gargajiya da menene nan za a ɗebo abun da za a ba ku kuci kuma ga ai Allah sauƙi hmm? to ko da misalin ai za ka je tun da aka yi min bayanin cewa yadda ake ɗaukar limamai a ma'aikatu a yi menene cewa ake cewa saboda kaga eh, a cikin bocas su da ta masu jirgi ke fitowa da masu masu yanke kulawa da masu menene ɗaliban ya fi sun shi ma ya kamata an ɗauke shi a menene shi ma ke zana ba sai ce kai <laughs> ai wannan ku dinga faɗa wasu mutanen bala'in da muke cikin sa malam kasanci yana ne fi na sauran ƙasashe. kuma munan bala'i ma ba mai magana har mutum tun kawai ke ni ne limami a ma'aikata kaza ni ne limami a helkwata ni ne limami a kaza kaza kuma ka dubi masallaci na kuma tukuna hayi Allah ya zo gari shi ne ba zal islam fa eh, sai odu gari duk wanda yake sunna yake bi to dole ya koma bako gaskiya ne kafin ka fara bacci walau alima hadar zalim hmm? me aka ce fadlugun abba gano da Eh na gan shi fudailu dai ko ba abbas da fudailu mana iya na ka fadlu bin abbas fakalla yayin da aka daji a bacci kuke a asali fudailu ne الفضيل بن عقيام يا إيه رحمه الله إيه الكنود الذي لم تدخل الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإساءة wanda munanawa واتايا ka gane ku alkhasalatul wahida wanda na iya aka munana masa aka ba a bashi yadda ke so ba ne to da subhanallahi ya ce ba ka ka shuka ko ka yadda zan kawo misalin kai abin ya zo zama kusa har na rasa ma yadda zan yi bayani ba a ce ka samu haɗari ɗaya ka shirya za ka yi kaza ɗaya ka shuka shuka ɗaya baka samu komai ba ya mantar da kai shekara da shekaru da kai kana samu ta gane shine isa'a ka shuka baka san isa. isa'a ka saro kaya daga wanaka a karbe akan hanya kaga isa ne to amma kada ka nawa kana sarowa kana shigo da shi kuma kana sa ran nan gaba za ka je to wanda in mutum aka ce ya taso daga wanaka aka tare shi aka karbe kayan aka yi kan ya zai dinga bala'i shi ya ya zai yi Allah ya masa kama ya ba yi ya rasa yadda zai yi ga ya ya ne ne za a yi Allah Allah an ya zan yi wane ne shi takwam amma lokacin da ije ya ci riba ya dawo ya sake riba baya magana a wannan faɗuwa da duk duniya sai su bi amma lokacin da ya samu kuma babu wani ciri da a gani a anguwa su ba a sama ya samu ba balle ya fito kai ba ma'aikaci ba balla sana ce a hana ku albashin wata ɗaya aje to wannan albashin din ma an jamma da shi kawai gaba ɗaya ma ba za a ba ku ba ku yi haƙuri haka to wannan abin da aka motsa ya fi manta shekaru na kuwa na karɓa albashin hmm? to shi ne mai waye ke magana eh eh bai taɓa samu ba duk wannan gwada ƙasa da yi da menene sai aka iki wai kada kada kai na noman wake na na noma wake Allah ya yi waken kuma a ganin mana jin na kai musu noma wake a cikin masara na kwashe masara malam waje buhu talatin na samu na yi kyauta na yi kyauta na ci na yi wane ne na wake na mu talatin lokacin kana gado tsanin ke zo ga tashi burin wake a ba shekara da ta dawo masaran ma sai ta zo lokacin ruwa na fasta tana tsira aka ce a fare da aka fare ta ma sai Allah ya biyo ta da ruwan inda aka shanya ta kan kwalta aka biyo ta da ruwan aka ce kai ba faida da masara kai da a tsaya na je kusa to na zo na dinga kashe waken nan kuɗi mana a da ba aka damu da shi nan bawan Allah ne ya da kwalbala Ismail ya zai tsaya a can a wajen to yana cewa mala ga waken da aka samu sai na ƙi zuwa na zana ce da ya zai na ce masa buhu na wani sai ce hali da ba ƙi ke je to ga awal gada ya kama ban gan shi ba to kaga sai ce ba zan sake wake ba Tun wannan da ban samu ba ka sallar nan guda ɗaya tana ɓata duk abin da ka zo na manta na hakki wata wanke nake to haka ya fito abdulaziz walau alima a hada zalimu inda wannan azzalumi ya fan aljahila annahu huwa alqa'idu ala tariqi masalihi shine dan fashi a hanyar maslaharsa يقطعها عن الوصول إليه بقو غاني كيكون غاني سبحان الله شي مثال أنا بوضبط أنا mutane ne masu kuka Allah kaza ba su kaza ba Allah ya musu kaza to yace wannan matsiya ce shi mai cewa Allah bai kaza ba kaza ne ku ya tsaya ba sai ruwa bai samu ruwa a yi kaza bai to wannan matsayin in ka bi ka je ka dawo shine dalili da ya sa bai ruwan ba in ana magana dan fashi ne dan fashi da ya hana masa zuwa ga Allah shi ya aikata ayyukan da ya suka hana mashi zuwa ga Allah shi ya aikata ayyukan da Allah ya isa ko abin da an yanzu ya fito kuma ba ku gane kalma da kalma ba kun gane ma'ana Hmm? in ka duba yanzu wa halin da muke ciki wa ja mana ai ba Allah ne ɗoro mana ba sakamakon mu ne ya sa gashi na rayuwar ba daɗi gari ba daɗi waje ba daɗi kai zama da iyali ma ba daɗi ƙarewa tsakaninka da ‘ya'yanka ga abin da kake so su yi ga abin da suke aikatawa maimakon ‘ya'ya su yi haƙuri da uba su to yanzu uba haƙuri da ‘ya'ya alaisa kazalika a koma larabci ta wannan waye janyo kowa duk kowa ta bakin alaji alaji ya yau suna ya bata alaji ba ba sale kama abin da kai sai kai abin da kake fasa gidan kowa fa kai ba kai gaɗe ne ba to na san haka ne kowa ina fama da shi wanda ka ga ya shiru yayi to sai dai wawa akwai wanda bai masalin da za a je ba bai san daidai ba bai san rashin daidai ba sai ke shi zai gaja ce shi ina zaman lafiya sai bai san lafiya ne ba ko bai san addinin ba da ba dan haka ba shi ya fi kowa shiga matsala mai hankali ne yake sani yana cikin matsala shi ne mana walau alima hadar zalima ban dafa aljahila annahu huwa alqa'id tunda alka'idu masu zama ɗan fashi shi ne ɗan fashin kansa a latsarin ke masale shi ya hana hanyoyin kyautatuwansa ya kata uha shi ya yanke hanyar annil wasuli ilaihi shi ya ja wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ashe kuna hanya fa huwa hajar fi tariqil ma'i allazi bi hayatuhu shine ya zama dutse a hanyar ruwa wanda ruwan nan shine rayuwarsa ke mun yi maganar duwatsu shi shine dutse ke kawo matsala ruwa to shine dutsen da ya hana ruwa ya zo wurin gonan shi wa huwa sakam allazi in kada shi shine datsiya wanda ya toshe majaral ma ila bustani qalbihi wa yastajitu ma zalika kuma yanzu yana wayyo wayyo bai bai samu kaza ba shi bai samu kaza ba wa ya kai ka jawa kanka yanzu ma dalika al-atashi wa kafa fi tariq al-ma'i shi tare wurin ruwan, wa mana'a wusulahu ilayhi shi, shi ya kasance hijabu kalbihi shi Ya tare zuciyarsa An sirri gaibihi. Ya kasa gano kansa da kansa. kaman wancan maganar. ko su a mai littafin guda ɗaya ne wanda ya san ilimin can guda biyu ko kada ya yi karar wanda ko kaga bai san su ba ya shiga inda za a shiga kusan karatu yana da alaƙa da wancan wa huwa al-ghaibu almani ule ishirar shamsi shi ne hadirin da ya hana kullowa rana a eh, shamsi guda ranar shiriya alal kalbi kuma alaihi a tarru minhu ba wanda ya fi shi cutarwa wani wa haifai tambayar wannan hadda tambayar albastatar din nan yawaye eh, da gani yadda shi abun da ya dame shi yadda ya za a mutu yi wa kansa ko so ka haɗa wannan da wancan haka yake rai azzalim ta alheri gaba ɗaya tare da ita abinda duk matsalan da ka shiga ciki in ka je ka dawo za ka kai kai sababin ta same ka to sai dai mutum bai duba abin da ya sai dai tafi ta kai complain yi ta karan Allah yi ta karan Allah wurin jama'a bai duba shi abin da yake wa Allah wala lahu adu ainihin mutum bai da wani makiyi abba zabu da ya kai kololuwan iya a dawatan mai kai ne make kun manta ai a da a duwuka na fuka ma a da umin jahilin ma bulugul jahilu min nafsi. wanda zai to sadaka sha'iru kenan ma a ada, makiya ko makiyanka wannan ba ma makiyan Allah ne ba je ma makiyan Allah ne makiyanka ba su kaiwa makiya ba su kaiwa daga jahili su illan tashi ma ya bugulugul jahili irin abun da jahili ke zuwa ke cutarwa ne da su yi wa kansu eh? illa ka haka za mu tsaya fatabban lahuku mm. ne